wani gari wani gari wani garin da a ce kurba manja na zalla bai kai gabas da nisa ba madalla jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin shirinmu na allah ɗaya gari bamban. To kamar yadda watakila aka sani musulmai a faɗin duniya dai na shafa kwanaki 29 ko 30 suna azumi a watan Ramadan wato tun daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana sai dai tsawon sa'o'in da ake azumi na bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa. Misali a nan ƙasashen turai. Idan lokacin azumi ya zo lokacin zafi wato lokacin soma kenan. gaba ɗayan daren awa biyar ne saboda karfe goma na dare ga rana can lokacin za ta faɗi to kaga ba dama ka sha ruwa kafin karfe goma na dare sannan kuma karfe hudu gari ya riga ya waye rana ta fito nan ma ba dama ka ce za ka yi sahur so dole wani sa'in idan na ci abinci sau ɗaya ba zan sake ce kafin yunwa ta kama ni gari ya riga ya waye me eh, saboda haka azumi idan ya zo a lokacin zafi awa goma sha tara muke to amma kuma akwai wasu kasashen turan da ke wa al'ummar musulmai tanadi na musamman akwai abin da na yi noticing da nan turai wanda yana burge ni sosai kamar yadda kullum suke ba da abinci a masallaci kyauta kuma abinci ba wai abinci kaɗan ba abinci isasshe ne za a baka da sannan su baka da ruwa da juice to yadda yanayin rayuwar turai ke tilasta musulmai da dama haɗa aikin ƙarfi da azumi da kuma yanda a wasu ƙasashen na turai musulmai ke more ibada cikin jin daɗi da walwala. Maudu'in shirin Allah ɗaya gari banban na wannan makon kenan. Sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Wani gari bai canja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake kurba man gyaɗa zalla a ana kwana ana kwana madalla a akasarin kasashen turai kamar jamus da faransa da kuma birtaniya ana dai shafa yini mai tsawo kafin a sha ruwa wannan na daga cikin ƙalubalen da musulmai masu aiki musamman na ƙarfi a waɗannan ƙasashen ke fuskanta. Malam Ismail Awal Gwarzo ya shafa fiye da shekaru ashirin a Jamus. A nan dai ya taɓo kaɗan daga cikin irin ƙalubalen da musulmai ke fuskanta a yayin ibadan. Eto eh a halin gaskiya magana ta al'ada da Afirka da nan turai ya bambanta ba ƙaramin bambanci ba. Na farko yanayin daban ne domin idan watan azumi ya zo a lokacin sama wato ana shan ruwa ne ma da karfe goma na dare sannan kuma karfe hudu na safe in ka tashi ma rana ta riga ta fito ba da ka ci abinci to saboda haka azumi a turai yana da wahala ba karaman aiki ba ne sai wanda kawai yake da tsoron Allah sosai kuma wanda ke ya ga cewa zai iya yana da lafiya zai iya yi na farko kuma wajen zamantakewa kamar wajen aiki lillahi wa rasuliya akwai wahala saboda aikin nan su ba abin da ya dame su da kana azumi ko ba ka azumi ko kai musulmi ne ba ruwansu da wani rangwame kawai abin da suka sani kai aiki idan lokacin aiki ya yi, ka tashi idan lokacin tashi yayi E, saboda haka azumi idan ya zo a lokacin zafi awa goma sha tara muke yi To wani batu kuma da ke ciwa wasu daga cikin musulman tuwo a kwarya a lokacin azumin shine abinci musamman ga waɗanda ke dogaro da abincin sayarwa don yin buɗe baki. na farko kamar a gida a afirka idan za ka ci abinci ba sai ka yi darura ka yi tunanin cewar menene a cikin wannan abinci ba halaka ne ko haram to nan ku, wallahi sai ka sa ido sosai ba ko ina ma za ka je ka sai abincin ba yanzu misali ko da kaza ce idan za ka saya idan ba da ƙasan musulmi aka yanka ta ba to dama in kai wasa ka sai wadda aka kashe ta ne kawai to saboda haka nan wajen matsala abinci akwai amma wadata kuma akwai to amma nama muka zo maganar nama da sauran abubuwa duk da ake kerawa anan na abinci alade ya riga ya fi yawa saboda haka dole sai ka sa hankali hatta alawa wannan akwai akwai akwai kitsan alade a jiki saboda haka dole sai ka san wanne ne babu kitsan alade a ciki wanne ne kuma yake halak wanne ne kuma yake haram Adalla, to duk da waɗannan ƙalubalen akwai wasu tsare-tsare da gwamnatoci a wasu ƙasashen turai suka bijiro da su don ganin musulmai na ibada cikin walwala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu sunana Maryam yau shekara na goma a ƙasar Ingila. Abubuwan da mukan fuskanta da sukan ɗan zama mai wuya saboda ƙasar ba ta musulunci ba ne ba su san kamar makarantu ana tsawon makarantu in yara suna da pe suna yin pe din nan amma yanzu suna kyautata mana suna cewa mu sanar da su in kamar yaranka ba zai iya ba ko kuma amma dai sanar da hukumar makarantar cewa yaro yana azumi mu ma bugu da ƙari wurin ayyukan mu haka sukan kyautata mana su ce in kana neman ko ɗan hutu haka ko kuma kana son ka rage yawan awoyin da kake aiki a kai so suna ɗan taimaka mana kuma wani abu da kullum yake bani mamaki da ƙasan nan wanda ya kamata mutanen gida su yi koyi da shi a kullum a gida mutane na kuka da yanda farasoshin abubuwan musamman kayan abinci ke tashi suna haukacewa kamun ramadana to alhamdulillah ƙasan nan suna nuna cewa gara da su don wasu shaguna-shaguna in ka shiga za ga an sa ramadan mubarak za ku ga an sa irin abincinsu an rage mishi farashi alal misali kamar buhun shinkafa can kilo in da yana kan fan 20 za su iya maida shi fan 16 ko fan 15 assalamu alaikum ni mustapha ibrahim umar akwai wata kasuwa da na je gaskiya yadda na ga ajiya kenan yadda na ga an cika. ana siyayya da sauransu kawai sai na tuna da afirka na ce kai to lallai ku azumin nan ya kan kama. to rahotanni da na nuni da cewa a sakamakon bambance-bambance na al'adu da kuma yanayin zamantakewa a turai watan na ramadan ya kasance lokaci da musulmai da dama ke ɗaukar hutunsu na shekara suna koma ƙasarsu ta asali don yin azumin. Sunana Aisha a tsakanin gida da turai aka zo azumi wanne fimini gaskiya zan ce gida saboda gida ya kunshi abubuwa da yawa wanda a nan turai ba lalle ba ka samu saboda a gida za ku haɗu da 'yan uwa a ci abinci tare a yi dariya da sauransu kuma akwai abincin da a nan babu shi kamar kana so ka ci kamar su dan wake ko su masa ko kosai in ba kai kai ba ba lalle ka samu ba ma babu shi yanayin yadda rayuwa yake a nan ka ji makaranta ka dawo ka gaji da sauransu to ba ka ma iya irin wayannan abubuwan ba to kafin mu yi sallama ga sako daga sheikh dr abdallah yusuf hafiz sokoto na ƙungiyar musulmai ta birnin heidelberg da ke tarayyar jamus watan azumi wata ne na makfira wata ne na yafewa wata ne da muke rokan ubangin allah ya kiyaye mu gabarin wutan jahannama kuma ya zama mana aljanda ya zama mana sakamakonmu gobe kiyoma ubangin Allah shi mana haka wa jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam madalla to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban sai kuma lokaci na gaba a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na sashen hausa na muryar amurka ramatu garba baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga birnin Bon na tarayyar jamus <laughs> Allah ya samu dace.